Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa shirinmu na muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko mamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda ni Nasiru Sani zan gabatar. A yau shirin zai duba matsalar ɓacewar wasu itatuwa ne masu matukar amfani ga al'umma a fannin magunguna ko kuma 'ya'yan itace da ake iya ci domin jin daɗin rayuwa. sai dai canjin yanayi da sararsu don bukatun ɗan adam na yau da kullum sun sanya wasu itatuwa sun ɓace kwata-kwata daga yankunan da a can baya aka san su wasu kuma sun kama hanyar ɓacewa wannan ne ya sa hukumomi a jihar Maradi ƙarƙashin gwamnan jihar sha'ibu abubakar suka samu eka ko kadada ɗari don sake maido da waɗannan itatuwa hakanan har da wasu dabbobin daji da yaran yanzu san ma ba su san su ba bisa al'ada dai dan adam dole ya rayu ta hanyar amfani da itatuwa sai dai yawan jama'a da ya karu ya sa bukatar ita ma ta karu ainin sara daji don samun kasar noma ko kasuwancin gawayi ko kuma yin ayyukan rufe gidaje da sauransu sun kasance silar sallawantar na'o'i da dama na itatuwa yayin da canjin yanayi da ke biye da karamcin ruwa ya sa wasu itatuwan ƙaura zuwa wasu yankuna mafi damshi. Kanan Lawwani Samayela, daraktan ma'aikatar kare gandun daji a jihar Maradi, ya ce wannan rashin itatuwan ba karamar matsala ba ce ga al'umma. A cikin Maradi nau'ikan itatuwan da suka fara bacewa akwai itatuwan da kwata-kwata masu bace kamar da aka ta kanna giwa ba fita ba aka ce ma ka ɗebo ka nemo kanna giwa nan cikin da ba ka samu ta akwai tatuwan da kuma suke nan suna bacewai kamar ka ɗauki ko masu amfani ne an ka ɗauki kamar maje yau ba ka samu maje da za ka samu gindi ɗaya ko biyu cikin dajin nan yanzu na wajen gabi akwai su ɗaya ko biyu akwai wani ice da ake ce ma kawo shi ma yana bacewa shi mai amma na samun yan gindina a kan ga akwai hannu saboda ka san hannu wajen harkar magani abu ne wanda to yau ka samu gindinan shi daji dai ba ta wuce ba ɗan wuri kaɗan da ana samun shi nan tsakanin kwabri wajen girgin nan wajen tsakanin kauri zuwa kalkali akwai yan gidan shakanan ga daji ɓaure shi kusa cikin wadama akwai nan dajin gwamna wannan akwai ginin nan ɓaure akwai kuma wani ice da ake cewa duki shi ma da ana samun shi duka cikin wadamu amma sai nan dajin gwamna na wadaran wa nuna za ka samu duki su yanzu babu shi san yanzu yara da aka ce masu duki ba su sani ita sai masu amfani ana magunguna da su akwai kuma waɗanda ɗiyansu ana ci yanzu ka ɗauki ko maɗaci yanzu ka ɗauka maɗaci banda wanda aka rasa cikin gari yanzu ga daji ba ka samu ne can da ai gashi nan ga daji amma yanzu da wannan sun abu nan su wani abin da ake ce ma doka ita ma doka yanzu sai nan in ka wuce gabi tsakanin gabi da yan kurekau ana samun gindunan ta cikin gonakai ɗaya da kunta in ka ɗauki taura ita ma yanzu ana samun ɗaya kunta cikin gabi na wajen age zuwa ta yi sawa ɗin nan ana iya cewa dai kamar duk kusan iyaka da najeriya ne ake samun ɗaya da kuma ɗaya yawa nan ake samu ɗaiɗaikun su saboda nan ne har yanzu muke da kamar ruwan ruwan sama ke yawan haɗuwa masu yawa kuwa mhm. take haɗuwa mhm. tunda yawanci ta tuwa ne waɗanda ruwan sama in ba su haɗuwa su yawanci abin da suke kamar yanzu wanda tuwa da kana samun su can wajejen kamar kamar ka samu mashi yanzu wansu da yawa sun mutu mhm. ba ka samu ta suka gan yau kana neman dunya wajejen samun mashi na ba ka samu ta da nan ka yi malam malaka da me kana samun ta amma ta babu ta. dun me ya kawo ɓace waɗannan itace masu. to abin da kawo ita ce. na ɗayan ka ɗauka akwai yawan sahara ko a yi wani mai wanda wani abu a sarrafa wani abu da shi ko kuma a sahara a yi itatuwa da tuya yau abin ma ya yi kamari saboda in ka ɗauka harkan gawai ina ya komo da ya baro najeriya yana shigo za a ce daga najeriya amma muka bincike muna ganin cikin wurinmu ne cikin nijar ne amma yana shigo cikin nijar shi kuma mutane abin da ba su gane ba gawai kamun ka samu kilo guda na gawai sai ka toye gaban ga kilo bakwai na ici to haka bannan ba kaɗan mace shi ne mutane kamata su gane wannan abun ya kamata mutane su gane shi ana iya cewa kamar shi ma canjin yanayi na cikin abin da ya kawo wannan eh akwai canjin yanayi kamar karamcin ruwa suna sawa an sai tatuwa su mutu su bar wurin su aure su koma inda ke da ke da damshi hmm. shi wani ana iya abin akwai wani abin da mutane ba su sani ba kamar itatuwan da ake cin yansu tun da zamani ya zo na a sai da iya itatuwa to sai kawo karamcin abin inda ake yin su sai mutane ɗaya bike ɗayan su kawo birni a ci kenan ba su haɗu a can sai to ɗaya kenan na biyu yanzu yau ɗayan ba su da nuna ake ɗebo su sai a zo a sa musu hoda su nuna ka gani wannan ɗan na ciki ƙwaye ko ka shuka ta ba ta yi tuwa tunda ba ta ƙwari ba ta nuna ba ba ta ƙwari ba mm. ya gani ko wannan shi ma abu ne wanda yake yana ya kawo cikas ga abin nan ga ci gaba itatuwa domin dawo da waɗannan itatuwa ne da suka ɓace ko ke hanyar ɓacewa gwamnan jihar maraɗi sha'aibu abubakar ya sa aka ware eka ko kadada ɗari don raya ire-irensu biye da wasu namun daji da ke wuyar samu Ga dai dalilansa na ɗaukar wannan matakan. tunani na in ka duba don maganin da ake nema mahiya ko na zamani ko kuma na al'ada mu ga itace na aka samu shi. In ka ji tauri itace na in ka ji duk wani maganin da ake samu ga itace ake samu shi mahiya. kinin itacen nan suna da alharma mai yawa suna da magunguna masu yawa akwai alheri diya a cikinsu bayan shi kuma duk dabba da ka gani duniya har mutum itace na suka ci ko ɗaya itace su samu amfanin su ga jikin su kuma jikin su ya gyaru to domin haka itacen da guda guda in muka yi wasa bacca za su yi ka gani yanzu akwai itacen da kamin a nemo su sai ma an shiga wasu kasashe a nemo su to don haka ni ce ya kamata a samu hili nan kusan maraɗi a katange shi a sa ruwa a gyara a liƙe shi da kyau duk itacen da addakwai da waɗanda ke kusan ɓaciya da waɗanda wasu ɓace ana samun irin su a shibka su a kare su da sara a kare su da ɗibar su a kare su da ɗibar sanyin su duk bokan da ka so ana ba shi iri duk wani mai son shi wata ana ba shi iri sannan wajen resharshi mutanen bincike da duk masu ilimi ka yi duk binciken da za a yi na dan magani sai an gama da itace mahiya to kenan yana da kyau in akwai itacen nan ka gani ana iya a ɗiba a yi duk binciken da za a so a gaba a ga amfanin da gare su a ga martabar da gare su a yi amfani wadda ba mu sani ba ɗaya ɗiya mu ko jikoki mu ko na baya gare mu su sani. kamar misali waɗanne irin itace ne kuka ga kama ko sun ɓace kuke tunawa suna wahala yanzu. to yanzu in ka diba akwai iccen iccen bagai iccen bagan na yanzu kamin a samo shi sai an wahala a wani shiriya nan kamin ka samo wata jidali na kai yau ko kirya ga faduri a akwai ta ba malgagga ta tada yanzu samunta wani wuri sai yayi waya gurumushi samun shi wani waya in ka ɗauki gombi samun shi wani wuri ya waya hannu manoji samun shi ya waya kamomowa samun ta wani wuri ya waya eh, ita ci dai ga sunan don haka muka ce to abin da duk yahi a samu wurin za a kare itacen nan kamar shi wannan wuri zai kai eka nawa to abinda muka samu ga aret eka ana fito eka ɗari da wani abu bayan shi a ciki sai mun tsaye da ruwa sau biyu ko sau uku inda za mu sa kihi kashi-kashi irin wanda duk da aka samu na a wajen mu danga shafaci irin su kihi su gawo su in kihin nan su rajiya su wani abu da kihin nan sa'annan kananan kwari kuma su ma za mu sa su a ciki dan saboda su ma ga su bace kawai tsari kawai damu kama zabi kawai kurege kama eh, biri kama eh, barewa za mu sa koda kaɗan kaɗan ne za mu sa su saboda mutane suka zo su gane da wani horin maciji wanda shi ke ba ta gare shi ba wani cizo shi kai ba to ana iya jefa irin waɗannan don sabida wurin ya zan akwai itace akwai wasu kwarin daji waɗanda a gaba yaran da ba su san su ba an suka zo su gansu sai zan wuri ne wanda aka sha wasu yanzu me kira zuwa ga al'umma dangance da wannan wuri da kuma sauran wurare watakila wanda da sauran ire-ire waɗannan itace waɗanda watakila ko kashe su ake yi ko kuma suna fuskantar barazana babban kiran da zan yi ga jama'a su iya gane abin da ake dibawa alherin da aka diba akan wannan wuri akan wannan itacen da wannan kwarin da aka son a kare kuma ko gari an kai wannan ni'ima abu ne mai kyau to shine mutane kamata su duba domin ya icce ma guda in ka ɗauke shi albarkashi baka san iyakar ta balle iccen da ya kai sittin ko saba'in an tara su wuri guda ko wani da tashi martaba to ka gani a nan wurin in wani magani ne ana tsammani a samu shi wurin nan in wata wata martaba ce ana tsammani a samu ta wurin nan in wani abin haɗi na a gyara wani abin tsammani a samu shi wurin nan. domin cimma wannan buri ne ma'aikatar da ke kula da binciken kan tsirrai ta ware wani makekin wuri don rainon waɗannan itatuwa da nufin sake dasa su. Hajiya Wakata Mustapha Madam Najada ƙwararriya ce a wannan fanni ga kuma abin da ta bayyana mana. e to gaskiya muna rena iri na itace wanda suka bace ko ko wanda suke bisa hanyar bacewa a yanzu dai wanda ke gare mu ma muna cikin renansu su akwai hannu akwai ɓaure akwai tuwon biri akwai marke akwai kokiya eh to duk da sauran suna da yawa sun kai kamar guda nawa misali waɗanda kuke reno gaskiya ganzu dai wanda muke daga hannu sun kai talatin ko ma su shi tunda muna da su kanya hwaru ɗinya duka akwai su har da taura ina ne kuke samu ire-iren nasu da dai mun samun su karkarar madaran fa to yanzu duk inda kamar wurin wucewa ko muna balaguro muka gani sai mu sa a hiddo mana sai mu kawo mu sanya muna neman su tunda wani bi wajen gaya muna sa a samu mana su yankin dosu can ma akwai irara da yawa muna sa a kawo da kaga yanzu kamar madaci madaci mun aikawa can wajen park w can ake kawo mana shi shi ma mun sa shi nan da babu su ba a to akwai su amma suna bisa hanyar baciya mm. yanzu karkarar maraɗi ai matsaci dai na maraɗi sai mutum ya kama hanyar gubernura mm-hmm. zuwa can sama amma sai inda bai taho ko alhaji kamar sunan da kuke renon su misali mutane na zuwa su sayi ne ko ko a'a kuna reno ne dai saboda a aje irin eh to muna reno tunda muna da dajin mu can da mun kai wanda duk irin ran da suka bace mun sa mm-hmm. ga can muna da dajin mm-hmm. kuma mutane na zuwa tambaya wani kuma in ya zo yana gani da idan shi kamar irin sai mamaki ya aka yi muna da shi nan wani ma ya ɓace kwata-kwata wani sai ce tun yana yaro karkararsa akwai yanzu kuma babu shi kenan ana iya a samo shi shi yasa ne muke yi saboda mutane in sun zo wani yana gani yanzu kun ga kamar hannu wani bai san shi ba wani ma ya gani sai ce bedi tunda dai masu maganin gargajiya dan ma muna yi ana tarewa ana gadi so suke su hidda akwai masu yadda bawa akwai masu yadda sayu mi sa ku cewa dangance da yanayin da ake ciki musamman mutane waɗanda wasu ga yanzu ba su san ire ire waɗanda itace wasu kuma watakila ma suna bi suna kashewa e to kiran da za mu musu shi dai ice kowane iri ne da wanda ya ɓacan da wanda ke hanya ɓaca da wanda ke da kowane ice yana da amfani kenan mutane su kiyaye menene su kiyaye sai ka gani a zo ana hidda bawa ko ku a ce a hidda sayi wani daga na an kashe iccen shi kuma abin da an ce ga nan dama sai wuri kaza ke da kwai gindi guda ko ko gindi biyu amma mutane ba a kokarin a ce bari a tattala sai dai a kashi kina ya kamata a yi tattali mu kullum waye kan da muke ma mutane in gona gare ka yan gida gare ka irin itacen gari suka bace gindi guda ba mutum ya sa sai zama kaman ana tanatar wa mutane itacen gari akwai su da amma yanzu babu su kenan mutane a kula a riƙe kaɗan kaɗan ana maidowa ko gindi guda guda ne mutum ke sa dai an san an maido su kamar yanzu su waɗannan wanda kuke reno suna ɗauka wani lokaci kahin su dan su girma haka ka san kowa da yanayin girman shi wani tun renon shi ma wurin shukawa wani a kwana uku ya hito wani si sati ko sati sandan ya hito to in wurin reno ne muna yin kamar a dai shuka ya dai, yadda ake so shekara guda cikin reno kenan kana sawa kawai shi kenan tashi zai ko ne kawo bacewa waɗannan itatuwa to bacewa lalle akwai canjin yanayi za a ce amma kuma hada masu kashewa sara eh masu sara wa'ansu su sare wa'ansu su da magani mm. ba a tana kai bari gobe ina son abin nan in yi amfani da shi eh, mm-hmm. shi ne ke sa haka ne wasu daga masu maganin gargajiya irin su garba waje sun bayyana cewa saboda rashin itatuwan a Nijar sai sun ƙetara Najeriya kuma farashi ya ƙaru a gare su sosai. Gaskiya waɗanda muke samun su masu waya na babu su yanzu hannu maɗaci suna adda waya gare mu nan bakin mu da kaya yanzu wani muka samu da sabara sai kalago mu ko can muna samun koro maɗaci hannu najeriya amma nan ba mu da su kenan su dai sai kun je najeriya kuke samu sai an zo najeriya ka samu nan babu to najeriya da mine muke sauwa can a ana samun hannu maɗaci da tafashiya da abanga da ya kama da sauran da itace wanda ba mu da suna. Mota kuke shiga ko ah, sai an shiga mota. A'a ah, ah, sai an shiga mota. Sai an shiga mota. Yan samu sai a samu hannu, a samu balmu, a samu maɗaci, sai a gangamu a samu buwan sai a sau a sau kuma da kai guda wanda shi ma sai an sau shi domin shi eh. ko ciwon zuciya ko kamar ciwo da ya samu cikin mutum haka yana samun shi na aka ci. ko yaro a haye shi dan karami eh. domin shi suna da kadawa a bashi sai ga ya yi jiki misali ga can shekaru kamar arba'in da suka wuce tunda kun yi shekara hamsin kuna nan sana'a ina kuke samu ina kuke samu itacen da na aka samu su nan cikin gari nan ba kawai da ka zai kawai sai ka samu gari yanzu babu hmm. babu to me ya kawo bacewa su a to da iko Allah na mala hmm. dan ni na yi noma ga daji wanga da ka na ga maka hannu duk sani ka kai mu maɗarci dai ba mu da sunan kawai ɗin amma wallahi ruwa da aka kana noma duka sun mutu an muna da hili mu ƙungiyar mu ko da shi itace za a yi na garin garin mu aka da sai itace amma an mun samu hili an keɓe an ba mu wallahi duk duk ɗan ganin da mun ka sani mun ka ce mai a kwana ma sati ana addasa itace mana mu da sasu ko nemo irin daga wasu wurare ku kawo eh, ai sai an taimaka mana da mu bakin mu mana iya da madasa mm. kuma na iya tsare wannan abu mm-hmm. mm, tun da kwai mutane ba da mun kai mun dubu mm. ana kawai da kwaya al'umma so wannan aiki sai a samu ana iya cewa dai rishin waɗannan itace sai an je waje yana ba ku wahala madalla wallahi yana ba mu wahala kwarai saboda Allah wallahi ko wallahi sai an samu sai an taka mota kwarai sai Najeriya hmm. insha Allah Najeriya kadai kuke zuwa neman su koko nan na dai ba mu da inda zamu zuwa sai mun tai Najeriya hmm. Najeriya ina ne kuke zuwa Kano ko Kaduna ko Lagos to da kwai dai Kano da ƙauyen Kano hmm. ba sai mun tace nisa kawai ba nisa da nisa kamar su sauro a ebo suke su aji da kunje sai ku sa saye muka mm. saye muka eh. Eh. da mun ba da kuɗi mun kai kamar kwantarata ta eh. da mun ka zo mun ce ga abin da muka so sai an saro an kawo mana mai saye mm. yanzu dai ƙwararru na kira ga al'umma da ta bayar da goyon baya don cin nasarar wannan shiri ganin irin asarar da aka yi ta dadazzuka da ma namun daji kanan lawali sama'ila ya yi jan hankali musamman ga masu yin aikin gawayi da yin katako akan dokar da ke iya bugunsu idan suka shiga hannu domin karya doka. akwai abubuwan da ake yanzu kamar yanzu da ake sassaban zamani saboda sassaban zamani ne cikin wuraren nan mutane sai a bar mutum shi zaɓi itatuwan da yake su cikin gonar shi sai ta da yawanci kuma duk wanda ke da amfani da mutane suke suke renon su har su kai su girma su zama itatuwa bayan shi akwai wurare da ake ake keɓewa na ake shifka irin na itatuwan saboda ko su sun bace za a yi samun ƴaƴansu mu kai wani wuri mu shimka shi ne muke ce ma arboretum ko kuma conservator na na abin nan in ka zo inira yanzu kana isko hannu wannan kana isko shi da yawa ga yanzu cikin inira an sanya shi don eh, yana nan yana yawa da ƴaƴa kenan kaga ko da ana son a yada irin shi tare da inira sai mu samu mu samu yada irin shi akwai su da yawa hakan ne muke conservator in wannan ake yi sai a yada irin kiran da muke ga al'umma mutane su hankalta na ɗaya kamar sun ka ɗauki hannun nan masu magani wannan masaka sai a ciko buwa da buwa a zuwa tara birni ana saidawa wannan yin amfani da shi dama ai duk abin da kake gani ana karewa ko icce ko nan ana kare shi ne domin dan adam kenan in dai ana ɗiba shi a hankali hankali kamar ba zai iya zai daɗi ana amfani da shi ba zai mutuwa ba kenan duk abin da ake amfani da shi sanu sanu abin amma duk abin da ake haukan neman shi aje a sai da a samu kuɗi to wannan duka abin nan kama aje bace yake ko da kunnuwa ne ake yi ga sai an samu tunda shi ice akwai wancan da wanda in ka cire mashi ma kunnuwa da mine ya wahala kwarai ka hidda mashi kunnuwa tun da mun da wannan kunnuwa wannan kunnuwa shine injin shi nan ne yake sheda nan ne yake sarrafa abincin shi eh, kenan in in aka kakkaɓe mashi kunnuwa daga gaba daya ice yana iya ta yara ya mutu in ka dauki namun daji namun daji akwai da wanda suka ɓace da nan ka diba cikin jamara da ana samun zaki ana samun kura na gani har ya ana ya samu amma yau karamcin daji ya sanya wannan dabbobin wasu sun ɓace kwata-kwata babu su ba su ina suka tafi wansu sun shiga sun shiga can kuriya najeriya wansu kuma an kashe in ka ɗauki da yanzu dan tsakanin da najeriya akwai giwa da take zuwa daga najeriya ta zo nan ta biyo cikin daji babbar rayuwa ta zo hannun mara yau giwa nan babu ta ni dai rabona da in yi ɗure tun dubu biyu da biyar tun lokacin nan da muka eh, gudatar da suka zo shekaru sha takwas kenan yawa da gudatar da suka zo mu ƙara yin ɗure su ba kuma ko muna sa tsammanin kashe su a kai ta najeriya tunda muna murin in suna zuwa jan mu tsare muke da su amma sai koma najeriya ba mai tsare cikin najeriya kenan muna mu dai ka tsammanin mu kashe su a kai ina ba kashe su ba ba za su fasa komowa ba su zo na wurin wannan namun daji kenan tsuntsaye ha to tsuntsaye yanzu ka ɗauki a gululu yau a gululu babu shi a tuka sai dai wuri wuri kaɗan ake samun shi da shi da miki wannan ka ɗauki wannan tsuntsaye da nan wurin maraɗi ta inda ka zo wajen mayanka an ka to kai ko wajen masu nama ma wajen masu nama a cikin gari za a gani a gululu yara na bin shi yana a wannan amma yanzu babu su wannan kuma shi ka gululu mahimmanci ke gare shi tunda duk wani mai da suna in aka da wata gawa a gudu ke gyara ta sai gani kama a ce mi eh ya abin da kama sales abin nan eh, dabba ta mutu eh dabba mutu to a gudu za zuwa cikin lokaci kaɗan ya raba ku da wannan abu to yau wannan babu shi babu a gudu kuma wannan ana sakaci ne ana kallo ina jira suka rinka zuwa suna sa fawazon suna sa cikin buwa suna ta da su duk da kare da ake bada sai zamanto inda muke gani mun ba da kada inda ba mu gani mutane tare da mutanen tare da yan kasar mu ne ake yau yan kasar mu ya kamata mutane su gane tun can mai magana ta tuwa ma in ka dauka yau yan Najeriya suna shigowa nan wurin su ga mutanen mu mutanen mu su zo su gane su zo ta ganda su ce a ba su izini za su ta su yi shashaba ko za su gyaran gona za su abin nan sai a ba su izini eh, ko kuma su ce ah, akwai cikin gonar su akwai inda tuwa sun mace sun san sai da gindi guda sai a ba su wannan izinin sai a shi sun ka'yan yan najeriya da inji sai zo su sare su katako dan ko shekaran jiya na kama guda uku yanzu haka injin suna nan wurin guda biyu suna nan cikin birgad mun kama su mun wasu tara kuma injin mu amshi wanda ya kawo yan najeriya da shi da su dole mu kama doka shi ta mai tsanani ga namu don shi ne muke son mutane su yi hankali su can sun kashe nasu suke son su dawo na su kashe namu Mai sauraro a nan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri na muhallinka rayuwarka. A madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu Salisu Isa daga jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar wanda ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri sai ni Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.